ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون kar ku sanya alkawarin Allah da wani ƙaramin farashi a matsayin ladar saba alkawari da rashin cika alkawari lalle abin da ke wurin Allah na nasara da ganima a nan gidan duniya da abin da ke wurinsa na ni'ima da wamammiya a lahira shi ya fi muku alheri sama da abin da za ku samu na wani farashi ɗan kaɗan bisa saba alkawari in har kun kasance kuna da sanin haka.